كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شدكو يومنا بكي قوتا من الفرما وتر رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina 1431 muna nan a cikin suratu ghafir za mu tashi aya ta 66 na'am أعوذ billahi من rajim فسقطوا Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ƙul ka gaya ma duniya ya kai wannan manzo mai daraja mai girma inni nuhitu lalle ni an hana ni an gargaɗe ni an ja mun kunni an a abu dallazina ta'atta da una min dunilla, an hana ni an gargaɗe ni an ja mun kunne in bauta wa waɗanda ta da'una kuke bautawa ko kuke kira min lahi ba Allah subhanahu wa ta'ala ba lamma ja'ani bayyana min rabbi lokacin da hujjoji tabbatattu suka zo min daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala mahaliccina wa umirtu kuma an umarce ni an uslima na miƙa wuyana li rabbil alamina ga Allah subhanahu wa ta'ala mahalicin dukkan talikai wannan aya jan kunne ce da gargadi ga dukkan waɗanda suke bauta wa wani Allah tunda aka tauna tsakuwa domin a ba a ya tsoro ai an san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai bauta wa wani Allah ba amma duk da haka ce in ni nuhitu an hana ni an ja kunne na an mun gargadi an a abu da'una lazina da'una a nan na addu'a du'a ibada ko du'a matsala ma'ana waɗanda kuke roƙon su biya muku buƙatar da kun san ba mai iya biyan wannan buƙatar sai Allah ko waɗanda kuke sujjada kuke ruku'u kuke nuna kwaɗayi da tsoro gare su kuke fatan su tsare ku su kiyaye ku su ba ku su hana ku su ɗaukaka ku su ƙasƙanta ku ba Allah ba lamma ja ja'ani bayyana min rabbi wa umirtu an uslima li rabbil alamin aka ce mika wuya ga Allah ta'ala mahalicin talikai mala ibnu kasir yace yaqulu tabaraka wa ta'ala qul ya muhammadu sallallahu alayka wa sallam li ha'ula'il mushrikina inna سبحانه subhanahu wa ta'ala yanha أحد سواه ahadun siwahu والأنداد al-asnami wal wal Ausani, ka gaya musu cewa Allah ya ja kunne yayi gargadi kada a bauta wa waninsa na gumaka da kishiyoyin Allah da kuma abubuwan da ake tsibbata su ko ake mai da su abun bauta ta hanyar neman kariyarsu ko neman tsarinsu ko neman bukata a hannunsu ko a ba su wani tasiri na cewa suna iya kashewa ko suna iya rayawa ko suna iya azurtawa ko suna iya talautawa ko suna iya sawa mutum cuta ko su ɗauke masa ba Allah ba ko abubuwan da ake camfawa ko abubuwan da babu su ma kwata-kwata sai ɗan adam ya ƙirƙire su ya sa su a zuciyarsa kuma ya dinga ganin suna da tasiri kama abubuwan da muke bayani guda shida ko biyar wanda babu su kwata-kwata amma ɗan adam yakan ji akwai su a zuciyarsa har ya ji suna iya bashi tsoro su ko su firgita shi misali sukan ce dodo babu wani abu dodo sukan ce fatalwa babu wani abu fatalwa akan ce iskokai babu wani abu iskokai akan ce ruhanai babu wani abu mai zaman kansa shi ruhani daga mala'ika sai aljani sai mutum sai dai kuwa idan ana nufin aljani ko mala'ika amma ba wani abu mai zaman kansa sunansa ruhani ko a ce mutanen ɓoye inda mutum yana ɓoye aika ya kamata ya fito ne ko a ce inna uwasu ko mai danko ko barahaza ko ya fulani mai kokuna ko mai kwance tsakar daki ko kwanan gidan dan kabiru duk waɗannan abubuwan za ka ji su ana faɗa amma babu su aljani ne kawai yake surantuwa a cikin wasu surori ya rikita mutum shi kuma aljani Allah ya gaya mana maganinsa wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazbun fasta'id billah sai ka nemi tsarin Allah ka gama da shi da ba wani abu mai tasiri da za a bashi tasiri in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba da haka al'adilla al'akaliya wal'adilla a shari'iyya tana tabbatar da cewa bai kamata a bauta wa wani Allah ba shi ne Allah ta'ala ya ce huwan lazi halakakun shi Allah subhanahu wa ta'ala da ake kiranku ku kaɗaita tashi da bauta huwa kum khalaqakum shine ya halicce ku al khalqu yana da ma'ana guda biyu ma'ana ta farko ijadu shay'i min al adami a kirkiro abu daga babu ana kiransa khalq ma'ana ta biyu tasawiru shay'i wa tahwiluhu min suratin ila ukhra a canza wani abu daga wani abu ya koma wani abu shi ma ana kiransa khalq kenan khalq bi ma'ana ijadu shay'i min al'adami ko hal bi ma'ana tahwilu shay'i min suratin ila ukhra wannan aiki ne na Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaɗaita da shi huwa allazi khalaqakum shine wanda ya halicce ku min turabin daga ƙasa kaga asalin babanmu annabi adam ƙasa ne shi yasa annabi sallallahu alaihi wa ya ce. a wani hadisi sahihi wanda al'imamu ahmad ya ruwaito shi a cikin musnad yana cewa ayyuhan nasu inna rabbakum wahid wa inna abakum wahid la fadla li arabiyyin ala a'jami wala a'jami ala arabi wala abyada ala aswada wala aswada ala abyada illa bittaqwa kullukum min adam wa adamu khuliqa min turab ita ya ku mutane mahalicin ku ɗaya ne kuma baban ku ɗaya ne ba fifiko ba bambanci tsakanin balarabe da wanda ba balarabe ba baki bai fi fari ba fari bai fi baki ba balarabe bai fi wanda ba balarabe ba wanda ba balarabe ba bai fi balarabe ba illa bi taqwa sai da tsoron Allah kullukum min adam dukkaninku daga annabi adam kuke wa adamu shi kuwa annabi adam min turab daga ƙasa aka yi shi min ha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra inna masala isa inda allahi ka masali adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun ice min turabin allah shine yaku daga turbaya daga ƙasa thumma min nutfatin sannan kuma ya yi ku daga ɗugon mani alam ya kunu ƙufatan min maniyin yumna sun makana alaƙatan fakhalaƙa fasawa faja'ala minhu zaujaini zakara wal unsa alaysa zalika ƙadirin ala an yuhyi mauta min nutfatin yayku daga ɗugon mani yakhruju min bayni sulbi wat tara'ib thumma min alaqatin sannan ya mai da ku gudan tsoka ko gudan jini dunkulallen jini wanda shi ne daga na ake juyawa ya koma ɗan tayi thumma kun tsiflan sannan shi yake fitar da ku daga ciki kuna yan jarirai a wata aya ce walaqad khalaqnal insana min sulalatin min ja'al na hunu ƙufatan fi ƙararin makin ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين الله ya gaya mana komai na dan adam duk sirrin dan adam Allah ya bayyana shi qutilal insanu ma akfara min ayi shay'in khalaqa min nutfatin khalaqahu faqaddara thumma as-sabila yassara thumma amatahu fa aqbara thumma a sha'a ansharahu kalla lamma ya ƙazima ma amara duk bayanin ɗan adam dalla dalla tun daga ƙasa ya zo mani ya zo gudan jini ya zo tsoka ya zo ƙashi aka lullube ƙashin aka yi makofa tara aka yi makofa ido don ya gani kofa kunne biyu don ya ji kofa hanci biyu don ya shaƙa don ya face kofar baki don ya tauna dan ya magana kofar dubura da kofar gabansa duk waɗannan kofofi guda tara da Allah ya a jikin ɗan adam ko ce akwai amfaninta bakwai a sama biyu a ƙasa sannan me ɗan adam ne shikenan fa ya rayu ya mutu shikenan kuma a masa hisabi a sa sha aljanna ko wuta thumma yukhrijukum tiflan sanan ya fidda ku daga cikin mahaifanku jarirai wallazi allazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an shai'a ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida Allah shi ya fidda ku daga cikin mahaifanku ba ku san komai ba kuna jarirai sai kuka kawai wa hamluhu wa fisaluhu salasuna shaharan an dau cikin ka amma an yaye ka a duka wata talatin wani talatin da 'yan wani abu wanda ya wata tara a ciki aka yaye shi shekara biyu ya kai wajen wata talatin da shida Sun bulugu a shuddakun sannan dan ku isu zuwa ga isa ƙarfinku a ce mutum ya kai matashi ya kai shab ya kai kahal ya kai shekara sha biyar ya kai ashirin ya kai talatin ya kai arba'in walamma balaga a ashuddahu wastawa atena hukuman wa ilma balaga ashiddahu wa balaga na sanatan ya kai shekara wato arba'in thumma litakunu shuyukha sannan kuma dan ku kasance dattijai tsofaffi tukuf tukuf wa hadha ba'li shaykha wa hadha kabir tsoho mutum ya tsufa ya haura arba'in ya haura hamsin ya tafi sittin ya tafi saba'in har ya kai ba zai iya tashi ba sai da taimakon sanda ba zai iya tattaunawa ba sai an niƙa masa ba zai iya gani ba sai da gilas ba zai iya ji ba sai an matso kusa haƙora sun gaji ido ya gaji ikunne ya gaji baya ji sosai kafafuwa sun gaji ba su iya tafiya ba mutum ya kai ƙarshen kuma rayuwa ثم لتبلغوا أشدكم thumma takunu shuyukha sannan ku zama dattijai wannan in mutum bai mutu ba kenan wa minkum man yatawaffa min qablu Allah ya ce a cikin ku akwai wanda ake dauke ransa kafin ya zo tsufa yana saurayi shi yasa an kaje makabarta ya ishe ka wa'azi zaka ga akwai kabarin bari tukunnama wani tun bai zo duniya ba dauke ran sunansa bari kabarin bari akwai kabarin jarirai akwai kabarin yan yaye akwai kabarin yan sama da yaye akwai yan ƙasa da yaye akwai yan daidai da yaye don ka san ana mutuwa akwai kabarin ƙannanka akwai na sa'anninka akwai na yayyanka akwai na dattijai akwai na malamai akwai na shehinnai akwai na sojoji akwai na 'yan sanda akwai na sarakuna akwai na gafa malamai manya-manyan malamai an cire rawaninsu an kwantar da su manya-manyan masu sarauta an cire rawaninsu an kwantar da su general general da manja general da brigadier kaza kaza an cire aninan an cire takaddun an kwantar da su wani ya yi digiri na ɗaya ya yi digiri na biyu ya yi digiri na uku ya zama professor an nan na ɗaya takaddun an rataye an kai shi gaban Allah kasan su waɗannan takaddun amfaninsu ba a zuwa lahira da su kuma wani in ka mutu ba zai amfani da su ba ko wani yana amfani da takaddunka a ce ka yi digiri na ɗaya ka yi digiri na biyu ka yi digiri na uku duk ga takaddun a nan sai ka mutu dan ka zai dauka ya gaji takaddi ya amfani da su to waye kenan waye? ba za su amfani kowa ba a duniya sai dai aje su tarihi mai su ya tafi zai ji a ce mara buka wa manna nabiyuka wa ma dinuka to in ka san waɗannan sai amfanin karatun ya amfane ka me kai da karatunka yara nawa ka taimakawa suka samu admission mutum nawa kai wa taimako dan Allah aiki nawa kai a cikin aikinka dan Allah ya'yan musulmi nawa ka taimaka suka ci gaba da mukaminka ko da karatunka ko da kudinka ko da ikonka su ne kawai amsa in babu shi kenan karatun ya zama na banza shi yasa Allah ta'ala ya ce wa minkum man yutawaffa min qablu akwai wanda yake rasuwa kafin ya kai waɗannan shekarun da aka lissafa na tsufa walitablugu ajalan musamman dan kuma ku isu zuwa ga wani ajali wanda aka yanke muku wa minkum yutawaffa min qablu wa minkum man yurad ila arzalil umri a wata aya kai la ya'lamu ba'da ilmin shay'a wani ya ragargaje ya ratattake ya zama ya tsufa tukub tukub baya iya yin komai bai ma san halin da ake ciki ba wali tabluqu ajalan dan ku isu zuwa ga ajali musamman wanda aka ambata a cikin littafinku? ku kowanmu nan ya shigo duniya da littafi uku littafi na farko yana bayani kan arzikinka buhu nawa zaka ci na shinkafa lita nawa zaka sha na ruwa duk abin da yake arzikinka ne yana rubuce littafi na biyu yana bayani akan kuma arzikinka sai ajalinka shi kuma ajalinka an rubuta zai yi shekara kaza da wata kaza da sati kaza da kwana kaza da awa kaza da minti kaza da sakan kaza kuma zai mutu a daidai guri kaza lokaci na yi sai mutum ya mutu littafi na uku kuma yana bayani akan aikinka da makomarka zai ba Allah ba zai ba Allah ba zai salla ba zai salla ba zai imani ba zai imani ba ɗaya littafin makoman mutum ne aljanna ko wuta shaqiyun ausa ido wala'allakum ta'qiluna an bayyana muku waɗannan ayoyi ne don ku yi hankali mutum ya hankali da Allah ya hankali da kansa ya hankaltu akwai al'aqalu aqalani hankali biyu ne aqlun matbu wa aqlun masmo akwai hankali da aka gine ka kai hankalin da Allah ya ba mutum wanda ta hanyar sa yake gano cewa rigarsa ta yi dauɗa ya wanke yana jin yunwa ya ci abinci yana jin kishirwa ya sha ruwa yana jin bacci ya kwanta ya san makiyinsa da masoyinsa ya san cin riba da faduwa wannan da kafiri da musulmi sun yi tarayya akwai at-ta'aqqul al-aqlul al-muktasab hankali kuma ka hankalci duniyan nan mai karewa ce bayan ta sai lahira to me na tura lahira wanda zai amfane ni a lahira ba ko yake da wannan hankalin ba ba kowa ne ya hankalci akwai tashin alkiyama ba akwai hisabi ba akwai tsayuwa gaban Allah akwai sikeli akwai mizani akwai hisabi akwai hawa siradi akwai wuta akwai aljanna ba kowa isa kankance da wannan ba shi sa Allah ce la'allakum la'allakum ta'qiluna dan ku hankalta huwa allazi yuhyi shine Allah subhanahu wata'ala da yake rayawa duk wani rayayye da ke yawo a ban ƙasa Allah ne iraya shi rayayyun nan a cikin jinsin mutane ne ko jinsin aljanu ko jinsin mala'iku ko jinsin dabbobi masu ƙafa hudu ko jinsin ƙwari masu jan gindi ko jinsin masu tashi sama ko jinsin masu zama a ruwa ko masu zama a tudu kawai ko masu zama a ruwa kawai ko masu rayuwa a ruwa da tudu wanda ake ci da wanda ba a ci masu amfani da masu cutarwa na kusa da na nesa wanda aka sani da wanda ba a sani ba wanda ido ke gani da wanda ido baya gani duk Allah ne yake raya su wayumitu kuma shine yake kashewa kun ga an kashi da sigan fi'ilin mudari yuhyi fi'ilin mudari marfu'un bid damma al muqaddara al ya'i mana min zuhuriha as shine ke rayawa kenan bai gama raya yana ta rayawa yana ta kashewa wayumitu kuma shine yake ta kashewa kullum yanzu nan da muke magana wasu sun mutu yanzu nan ajalin wasu yayi duk mintin duniya wani sai ya mutu duk sakan din duniya sai wani ya mutu kuma sai an haifi wani wasu na tafiya wasu na shigowa in ka je makabarta sai kaga an tafi kai wani in ka zo asibiti sai kaga an haifi wani yau wani zai fita wani yau zai shigo haka Allah ya tsara abubuwan fa iza qada amran idan Allah ta'ala ya hukunta wani lamari fa inna ma yaqulu lahu kadai Allah zai cewa abun kun kasance fayakunu sai kaga yana kasancewa wannan shi ake kira al'amurul kauni al'amur guda biyu ne akwai al'amurul shar'i akwai al'amurul kauni al'amurul shar'i ko al'amurul shar'i shine umarnin da Allah yake bawa na ai sallah ai azumi ai zakka ai hajji in abu iyaye a sada zumunta ai salati ai istighfari ai hailala wannan shine al'amurul shar'i umarni na shari'a al'amuru kauni kuma mutu rayu ƙara tsawo rage tsawo yi baƙi, yi fari yi zama mai ƙiba, zama siriri zama gajere zama wada zama darawada yi dariya yi farin ciki yi baƙin ciki samu rashi tafi dawo na abubuwan duka su ne kauni sai dai ka ganka a haka shi sa mu nan ba a yi shawara da shi ba akan abubuwa biyar na farko ba a yi shawara akan wace kala za a yi waka ba baki ko fari kawai dai ka ganka baki ko ganka fari na biyu ba a yi shawara da kai a wace kabila za a yi ka ba ko sai dai ka ganka ko ba haushe ko ba tangale ko ba ko ba fulatani ko ba kaza haka kawai za ka ganka ba shawara aka yi da kai kafin a yi ka ba na uku ba a shawara da mutum akan wato kasar da za a yi shi sai dai mutum ya tsinci kansa a cikin wata kasa ko a cikin wani yanayi amma ba a yi shawara da shi ba sannan ba a yi shawara da kai dogo za a yi ka ko gajere ba ba wanda aka yi shawara da shi sannan ba a yi shawara da kai wanda iyaye za su haife ka ba sai dai kawai ka daga kai a ce wannan shi ne baba wannan shi ne baba shikenan amma ya aka yi wannan ya zama baban ko wannan ya zama baba ka ba a yi shawara da kai ba wannan duka kaddara kenan amurin kauni kenan abinda ba ka da zaɓi dole kuma ya faru ko kana so ko baka so ko ka yadda ko baka yadda ba shi ake kira al'amurul kauni to shine Allah ta'ala ya ce idan ya zartar da wani lamari na dole ya faru fa inna ma yaqulu lahu kun fayakunu Allah zai ce faru sai ya faru la yukhalafu wa la yumana'u bal ma sha Allahu kana la mahalata abinda Allah ya so ya faru sai ya faru babu wato shakka na'am ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنا يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين الله سبحانه وتعالى يتي ألم ترى شمبك بكي إلى الذين زواج قوأن yujadiluna suke jayayya ta inkari fi tilla a cikin ayoyin Allah a shar'iyya awul kauniya ko ayoyin Allah da ya saukar a karanta a aiki da su ko ayoyin Allah ta'ala ba'ana halittocinsa waɗanda suke tabbatar da samuwarsa anna yusrafun ta ake juyar da tunaninsu da hankalinsu su bar Allah su kama wani Allah ta'ala allazina kazzabu bil kitabi waɗanda suka ƙaryata da littafin da Allah ya saukar ko aldin nan bi ma'ana jins listigiraqil jins suka ƙaryata littattafan Allah wa bima arsalna bihi rusulana da kuma abinda na aiko manzannina da shi na shiriya da ayi a bari fa saufa ya alamuna Allah ce da sannu za su san sakamakon barnar da suka yi izil agalalu yayin da ƙuƙumi yake fi a anaƙihim a cikin wuyansu ake sa musu ƙuƙumi maɗaurin wuya wasalasilu ga kuma sarƙa da mari yus habuna ana su akan wutar jahannama filhamimi a cikin ruwan zafi thumma fin nari sannan a cikin wuta yusjaruna ana babbaka su sun maƙila lahum sannan a ce musu aina ma kumtun tushrikun ina abinda kuka kasance kuna taranyantar da Allah da shi a wajen bauta ina yake za su ce wallahi rabbina ma kunna mushrikina kin hmm. ya ga bala'in sakamakon shirka min dunilla ba Allah ba ko menene kowa ne ina yake yau qalu da kansu za su ce dallu anna sun bace mu ba maganinsu bal lam nakun nad'u min qablu shay'an su ce ai bamu ma kasance gabanin zuwan mu nan ba muna kiran wani abu ko mu muna bauta wani ba Allah ba su da kansu suna kore cewa ba su bauta wani Allah ba dan sun ga wani Allah ba zai amfane su ba yau kazalika yudhillu Allahu al-kafirin hakanan Allah ta'ala yake batar da kafirai waɗanda ba sa neman gaskiya zalikum Allah ya kamar yadda ya faru ga kafirai ɗin can ko kuma wannan azaba ta faru ne gare su bima kuntun tafrahuna da abinda kuka kasance kuna yi na takama da farin ciki a duniya kuna annashuwa kuna kecewa kuna ta aikata abinda kuka ga dama fil ardi aban kasa bi ghairil haqqi ba tare da gaskiya ba shine bin Allah da bin manzansa da aikata musulunci wa bima kuntum tamrahuna da kuma abin da kuka kasance kuna yi na takama da fankama da nuna isa mu ne muka isa mu ne muka zato Allah ya share ku babu kudin udkhulu ba jahannama ku shiga kofofin wutar jahannama laha sab'ata abwaab likulli babin minhum juz'un maqsum khalidina fiha za su dawwama a cikin wutar jahannama fa bi'sa masawal mutakabbirin Allah yace tur. da makoman masu girman kai masu takama mala ibn kasir yace ya qulu ta'ala ala ta'jabu ya muhammad ya kai wannan manzo mai daraja ba kai mamaki ba min al mukazzibina bi ayatillah ga waɗannan da suke ƙaryata ayoyin Allah wa yujadiluna fil haqqi bil batil kuma suke jayayya da gaskiya ta hanyar aikata barna ko ɗaurewa barna gindi kaifa tusrafu uquluhum anil huda yaya ake juyar da hankulansu gabarin shiriya ila dalal zuwa bata allazina kazzabu bil kitabi wa bima arsalna bihi rusulana ay min al huda wal bayan wadanda suka kangarewa suka ƙaryata abinda muka aiko na littattafai da abinda muka aiko na manzanni shine shiriya da bayanin shiriya din fa sawfa ya'lamun hadha tahdidun shadidun ice wannan jan kunne ne mai matsani mai tsanani wa wa'idun akidun da kuma alkawarin narkon azaba mai ƙarfi minar rab jalla jalaluhu li ha'ula'i kama ƙala ta'ala wailun yawma idhil lil mukazzibina kamar yadda Allah ta'ala yace bone ya tabbata a ranar alkiyama ga masu ƙaryatawa izil aghlalu fi a'naqihim was ay muttasilatun bil aghlali an daure wuyansu an daure kafarsu wani irin ɗauri ne ƙuƙumi aka yi musu Kuma da Allah ta'ala ya faɗa a wata aya ɗin ya ce hadhihi jahannamul lati ya bihal bai na ha wa baina hamimin anin Allah ya ce wannan ita ce jahannamar da mujirmai suke ƙaryata ta ana kewaya su tsakaninsa da tsakanin ruwan zafi mai tsananin zafi tafasashe shine bi ma'ana anin din mai tsananin zafi wa qala ta'ala ba da zikir aklihim az-zaquma wa shurbihim al-hamim ita thumma inna marji'ahum la ila jahim sannan makomasu zuwa ga jahimu ce kamar yadda ya faɗa wani aya ce inna shajarata zaqum ita wannan bishiya ta zaqum ta'amul athim abinci ne na masu sako kalmuhul kamar tafashashen ruwa ne ya gali fil yana zaɓaɓɓaka a cikin ciki ka galiyil hamim kamar tafarfasa ruwan zafi Zuƙu ɗanɗana. innaka antal azizul karim lalle kai ne a duniya mabuwayi mai karamci wato a duniya kai ne ka karkace inna haza ma kuntum bihi tamtarun wannan shine abin da kuke shakka aw yuqalu lahum zalika ala wajhi taqri'i wat tawbihi wat tahqiri wat tasgiri wat tahakkumi wal istihza'i bihim za a gaya musu wannan ana kwankwasar su ana kurstar da su ana wulakanta su ana kaskanta su kuma ana musu ba'a ana musu izgili duk a lokaci guda mai da Allah ya ce summa in summa qila lahum aina ma kuntum tushrikuna min dunillahi ay qila lahum aina al-asnamu ina guma kan nan allati kuntum ta'buduna min dunillahi wacce kuke bauta mata ba Allah ba ina take hal yansurunakum kumul yawma shin za su isa cece ku ko su taimake ku a yau qalu dallu anna suka ce bamu magansu ba sun bace ai zahabu falam yanfa'una sun tafi ba su amfane mu ba ballam na kunna da min qablu shay'a ai jahadu ibadatahum sun kora ma cewa sun bauta wa nan Allah kamar yadda Allah ya ce sun malam ta kun fitnatuhum illa an ƙalu wallahi rabbina ma kunna mushrikina sannan fitinar su bata zamo ba face cewar wallahi rabbina ma kunna mushrikin kenan wani ya zo zai shiga addinin musulunci kana so za ka shiga addinin musulunci kai ka sa kanka za ka shiga da ka ko wani ya matsa maka tilas to masha Allah daga ina kake railway a can kake zaune to barin gaya maka abinda in mutum ya yadda da shi ya zama musulmi ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah anna muhammadan rasulullah abinda kace zan fassara maka in ka yadda da abinda tace ka zama musulmi ka ce daga yau na shaida ba wanda ya kamata a bauta wa sai Allah shi kadai ka yadda da haka kuma ka ce ka yadda annabu Muhammadu manzan Allah ne ka yadda to ka yadda da wannan to ka zama musulmi me sunan da kake amfani da shi a da Musa ayo ai shi kenan. Ai kai ba sai an canza ma suna ba ko saboda kila takaddunka na makaranta duk da Musa suka zo don haka sunanka Musa za a ci gaba da kiranka Musa musulmi yawwa kaga sunan annabi Musa mun yi bayani ya zo sau da talatin 136 a cikin alkur'ani yana cikin manyan annabawan Allah da Allah ya aiko shi da Attaura ya aiko annabi Isa da Injila ya aiko annabi Dauda da Zabura ya aiko annabi Muhammadu sallallahu alaihi Wasallama da alkur'ani to Musa yanzu ka zama musulmi da kai da duk da muke nan mun zama ɗaya a cikin addinin musulunci innamal mu'minuna ikhwa yanzu kai dan uwanmu ne kuma yanzu wajibi ne akan mu mu karantar da kai abinda mutum yake yi in ya zama musulmi wajibi mu ilmantar da kai akwai yan kwamitin mu abubuwan da suka hau kanka kashi biyu ne akwai na gaggawa wanda mutum ya shiga addinin musulunci za umarce shi yayi yanzu yanzu da kuma abin da ya hau kanka na neman karatu da ilimi to akwai makarantar mu akwai kwamitinmu za su ilmantar da kai za kuma su sa sunanka cikin waɗanda za su dinga ɗaukan ilimi haka samu cikakken ilimi na addinin da ka shigo don haka 'yan kwamiti sai aikinku musa allah ya ma albarka ya tabbatar da kai addinin musulunci daga cikin romo daga raɓasa shiga addinin musulunci shine manzan allah sallallahu alaihi wasallama yakan yi bushara ga wanda ya shiga addinin musulunci cewa al'islamu ya jubu ma kabulahu musulunci ya wanke abin da kai wanda ya gabata sai abin da za ka yi a nan gaba Allah ya tabbatar da kai a musulunci Allah ya baka ilimi ya baka wadata ya maka arziki kai ma ka je ka ci gaba da wa'azi Musa kana kiran mutane su da addinin musulunci to yan kwamiti sai aikin Allah zalikun zalikum bima kuntum tafrahuna fil ardi bighairi haƙi wa bima kuntum tamrahuna ay taqulu lahumul malaikatu hadha allazi antum fihi jaza'un abin nan da kuke ciki sakamako ne alafar farhikum fid duniya bisa alfahari da takama da farin cikin da kuke a duniya bighairi haƙƙi ba tare da bin gaskiya ba wa mara hikum da takamakku da fankamakku wa ashirikum da kuma girman kanku wa batsarikum da kuma takamarku udkhulu abwaaba jahannama khalidina fiha fa bi'sa masawal mutakabbirin ai fa bi'sal manzilu tir da wannan masauki wal maqilu da wajen da za a dan yi gengedi allazi fihi al wal azabu shadidu wanda a cikin sa akwai wulakanci da azaba mai tsanani liman istakbara an ayatillah ga wanda ya girman kai ga barin ayoyin Allah wacce ba da dalailihi wa hujjajihi ya kuma bin dalilai da suke tabbatar da abota wa Allah shi kadai a ta annabinsa da biyayya a kuma aikata musulunci yadda ya zo na'am fasbir inna wa'dallahi haqqo فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك أو نتوفينك فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون الله تعالى يقول من زنس فاصبر كي حقري ka الدرنك ka كتيجي كي حقري إن وعد الله حق alkawarin Allah gaskiya ne sai ya tabbatar da musulunci ko da kafirai ba sa so fa in ma nuriyannaka ba'dal ladzina iduhum Allah ya ce ko dai mu nuna maka shashin abinda muka alkawarta musu na saukar azaba a duniya da bala'in da zai hau kansu kuma Allah ya nuna masa din a yakin badar duk manya-manyan waɗanda suka hana musulunci ya ja gaba sai ga mutum saba'in daga cikinsu sun zama kasassu sun zama mushe sun zama matattu wanda suka ce ba za a yi musulunci ba kuma da 'yan bataliya kaɗan annabi sallallahu alaihi wasallama ya fito da mutum 313 a cikinsu suna da raƙumi guda saba'in suna da doki guda biyu raƙumin nan saba'in sai aka kasa mutum uku uku su dinga hawa sauki hawa hauka sauka ban na hauna sauka in baka haka aka tafi badar din in wannan ya kilomita ɗaya misali sai sauka ba wancan shi ma ya kilomita ɗaya ya sauka ba wancan shi ma ya kilomita ɗaya haka aka dinga yi har suka kai badar su sun fito da mutum dubu saboda tsabacin abinci kullum raƙumi goma suke cinyewa kullum sun ci raƙumi goma amma da aka zo aka gwabza Allah ya ba da nasara duk manya-manyan da suka ce ba za a musulunci ba suka faɗi aka kama saba'in aka kashe saba'in annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya akan gawawakin su bayan an tara su a cikin wata tsohuwar rijiya yace kun ce ba za a addinin Allah ba yanzu yaya aka ce ba suna ji yace sun fi ku ji suna jin me ake gaya musu shi yasa Allah ya ce fa imma nuriyannaka ba'dal ladzina iduhum ko dai in nuna maka shashin abinda na alkawarta musu na halakar da su a duniya au na tawaffayan naka ko kuma mu ɗauki ranka baka ga komai ba sai bayan ka koma ga Allah abin zai faru fa ilaina yurja'una Allah ce gare mu ake mai da su ranar alkiyama duka mu tattara su mai musu hisabi walaqad arsalna rusulan min qablika Allah ce haƙiƙa mun aika jakadun mu manzannin Allah kafin zuwanka minhum man qassasna alayka daga cikinsu akwai wanda na baka labarin abin da ya faru tsakaninsu da al'ummarsu wa minhum daga cikin manzannin nan mallam na ƙasus alaika akwai wanda ban baka labarin yadda ta kwashe da shi da mutanensa ba wa ma kana li rasulin baya kasancewa ga wani annabi ko manzo daga cikin manzannin Allah an ya ace bi ayatin ya zo da mu'ujiza illa bi izinillah sai da izinin Allah duk mu'jizar da ka gani a hannun annabi to Allah ne ya bashi fa iza jaa lahi idan al'amarin Allah ya zo na halakar da jama'a qudiya bil haqqi sai ai hukunci da gaskiya a tseratar da masu imani a halakar da makaryata wa khasira hunalikal mubtiluna Allah ya ce masu barna anan ne za su yi asara idan Allah ya hukunci a nan yake tseratar da mutanen kirki ya halakar da taɓaɓɓu a sararru na'am الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون الله سبحانه وتعالى الله شيني الله سبحانه وتعالى allazi ja'ala lakumul an'ama wanda ya sanya muku dabbobin ni'ima ya halitta muku dabbobin ni'ima waɗannan dabbobin ni'ima nau'in su guda hudu kala takwas raƙumi da raƙuma sa da saniya akuya da ɗan akuya rago da tinkiya suna jinsi takwas jinsi hudu masu nau'i takwas litarkabu ha domin ku hau wasu daga ciki wasu ana hawa ko wa ta akulun wasu kuma ci kaɗai ake kenan sun kasu kashi uku akwai wanda ana ci ana hawa kamar wanne raƙumi ana ci ana hawa akwai wanda ana ci ba a hawa hmm? rago ko? ana ci ba a hawa awaki da tumaki ko? akwai wanda kuma ana hawa ana kuma aiki da shi ana ci kuma sa kenan ko wamin ha ta'kuluna wasu daga ciki kuna ci wasu ku hau wasu ku ci wasu ku ci kawai wasu ku hau walakum fiha manafi'u a cikin su akwai amfani mai yawa a gare ku wani a ci a hau a sha madara wani a ci a sha madara wani a ci a hau a sha madara kuma ya amfani da fatarsa a yi abin nan duk abin da ake da fata a yi belt a yi fatar agogo a yi jaka a yi kaza a yi kaza duk abin da ake amfani wani a yanki gashinsa a yi rigar sanyi kuma duk kun ga amfani ne waɗannan nasu walakun fiha ya tabbata a gare ku fiha a cikinta manafi'u abin amfani masu tarin yawa walitablugu alaiha hajatan fi sudurikum kuma dan ku isu zuwa ga wasu bukatu wata bukata da ke cikin ku alaiha akanta mutum yana so ya je gari kaza sai ya hau abin hawa isa wa alaiha akan waɗannan raƙuma wa alal fulki da kuma kan jiragen ruwa tuhumaluna ake ɗaukan ku da kayanku wa yurikum ayatihi Allah yana nuna muku ayoyinsa da suke nuna ikonsa da ƙudurarsa fa ayya ayatillah to wanne daga cikin ayoyi tunkiru na kuke inkari fa bi ayi ala'i rabbikuma tukazzibani daga ne daga waɗannan ayoyin kuke karyatawa na Allah ibn kasir yace qul ta'ala mumtannan ala ibadihi Allah ya faɗi wannan ne yana ni'ima akan bayinsa bima khalaqa lahum min al-an'ami da abin da ya halitta musu na dabbobin ni'ima wahiyal iblu wal baqaru wal ghanamu famin harukubuhum wa minha ya'kulun فالإبل تركب وتؤكل وتحلب ويحمل عليها الأثقال في asfari. ice kaga raƙuma ana hawansu ana ci ana tatsan su kuma ana ɗora musu kaya masu nauyi su kai shi nesa warrihali ilal biladin na'iya kuma ana balaguro da su zuwa gari mai nisa wal aqtar shasi'a da kuma yankuna waɗanda suke masu tsananin nisa wal baqaru tu'kalu wa yushrabu labanuha sannan ga saniya ana cin namanta ana shan madararta wa taharuthu alaiha arda kuma ana noma ƙasa a sa mata keken huda ai huda da ita wal mutu ukalu wa yashrabu wa yushrabu haka nan awaki ana ci kuma ana shan wato madararsu wal jami'u tujazzu aswafuha wa ash'aruha wa awbaruha dukkaninsu kuma tujazzu aswafuha ana yankar gashinta mai santsi wa ha da gashinta mara santsi wa ha da kuma wabar ɗinta dai gashi sukanta ne fa yuttakhazu min hal asasu akan yi kayan ɗaki wasiyabu da tufafi wa amti'atu da kuma kayan amfani kama fusila wa buyyina fi amakin taqaddama zikira fi suratul an'ami duwane yana nuna mana ikon Allah ne da ƙarfinsa da kuma wato isassa na'am أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون بما كنا وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون Allah ta'ala ce a falam ya siru fil ardi shin ba za su yi tafiya ba a ban ƙasa su shiga shashi-shashi na duniya da yanki-yanki na garuruwa su ga irin guraren da wasu mutane suka zauna yau gurin na su ba sa nan fir'auna ba ya yi takama da masar ba masar tana nan ina fir'auna to sai kai takama da abu sai kuma kai ka tafi ka ba abun ko abun ya tafi ya bakka fayanzuru su yi duba su ga duba na hankali da tunani kai kaifa kana aqibatul ladina min qablihim yaya ƙarshen waɗanda suka gabace su ya kasance yaya ta faru ta ƙare su kanu akthara minhum sun fi su yawa wa ashadda quwwatan sun fi su tsananin ƙarfi wa asaran fil ardi sun fi su barin kufai da gurabai a ban kasa su da gine-ginensu da kayan tarihinsu da ma irin wani abu da suka bari wanda ake zuwa a kalla fama agana anhum ma kanu yaksibun abinda suka kasance suna tattalawa bai tsinana musu komai ba fa abinda ya tsinana musu face asara falamma ja'atkum rusuluhum bil bayyinati lokacin da manzanninsu suka zo musu da hujjoji bayyanannu daga wajen Allah subhanahu wata'ala farihu bima indahum min ilmi sai suka yi alfahari da abin da ke tare da su na karatu suka ce mu ma masu ilimi ne mu ma masu karatu ne wato karatunsu na duniya kamar da Allah ya faɗa ya na zahiran min alhayatid duniya wa hum anil akhirati hum gafiluna sun san duniya ciki da waje ya za a ci ya za a sha ya za a yi noma ya za a yi kiwo ya za a yi gine-gine da kere-kere da kayan ɗaki da kayan morewa da kayan jin daɗi waɗanda duk ƙarshe da yanka tattara su zaka ka ga gangan jikin na ake taiwa hidima abinda za a shafa abinda za a lakata abinda za a fesa abinda za a daura inda za a kwanta da dan sanyi sanyi da za a ji na AC da yan raba raba da za a sha in ka kula duk waɗannan gangar jiki ne rai baya amfanuwa da komai da waɗannan shi ruhi yana amfanuwa ne da imani da Allah da imani da manzan Allah da imani da ranar lahira yana amfanuwa ne da gaskiya da amana da mutunci da tausayi da rahama da tsoron Allah da fatan rahamar Allah shi rai yake amfanuwa sun ba ka da waɗannan sai ka ga duk gaba ɗaya rayuwar mu gangan jiki muke wa hidima duk ranar da muke sha akan gangan jiki ne me zaka ci me zaka sha me zaka daura ina zaka kwanta su ne fa ake ta wahala da su to shi ne Allah ya ce farihu sun yi alfahari ko sun yi farin ciki ko sun yi takama bima hum min ilmi in yana komawa kan su kafirai din wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'una kuma abinda suka kasance suna yi na ba'a da izgili ya tabbata a kansu ba'ad da suke wa manzannin Allah da izgili da tsokanan masu wa'azi da masu tunanin lahira mutum ya koma ga Allah a taimasa ba'a ana masa izgili ana kiransa da ɗan suna ustaz wani ustaz ne mai dan gemu gemun na ce wani harka ce ta ustazanci wato ta sokwanci da sakarci kenan ana wa mutum kallon bai waye ba bai zufafa karatu ba bai san duniya ba bai san jin daɗi ba ba shi ma da ai kaza da kaza ne shi yasa yake wa'azi ko yake jin wa'azi to za a haɗu ranar alkiyama za a yi wa juna dariya falamma ra'au sana Allah ce lokacin da suka ga tsananin ukuban mu ta taho kansu qalu suka ce aman amanna billahi wahadahu. yau kan mun yi imani da Allah shi kadai wa kafarna kuma mun kafurce makon na bihi mushrikina da abinda muka kasance muna tarayyantar da Allah bihi da wannan abun ko menene ko wane ne yau mun aje shi mun ɗau Allah shi kadai falam yaku yanfa'uhum imanuhum Allah ce imaninsu bai kasance zai amfane su ba lammara au ba asana lokacin da suka ga tsananin ukuban mutatin karo su in mutum ya ga bala'i ya ce ya tubo ba zai amfana ba walaysa at-taubatu lil ladzina ya'maluna sayyiati hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtu al'ana walal ladzina yamutuna wa hum kuffar Allah ce a hali biyu ba zan karbi tubanka ba halin da ka mutu kafiri da halin da ka ki imani sai da kaga bala'i ya tunkaro sai mutum ya ga tabbas ba mafita sai ce yayi imani alamma adraka hulgar qala amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila wa ana minal muslimin Allah ce al'ana wa asaita qablu wa kunta minal mufsidin falyawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya wa inna kaseeran minan nasi an ayatina laghafilun fir'auna ma da aka nutsar da shi a ruwa ya fara kiran habu sai ce la amantu wai fir'auna ne ce ya imani ya su duk wata kujera da ya hau ya sauka ya dawo bawa bawan ma mai imani da ya ce ana rabbukum al'ala ya ce ma alimtu na kumin ilahin gairi ya ce fa ya hamanu alatini la'alli abulgul abulugul duk gine-ginen da ya ce a masa ya je tsinkaye Allah yau kam di ya sauka daga kujerar ya ce shi ma bawa ne irin kowa amintu annahu la ilaha hatta kalmar shahada ashe ya iya yaki annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila dan ma kada a dauka da wani ya imani yace fa irin Allah da banu isra'ila suka yi imani da shi shine gaskiya wa ana minal muslimina fir'auna yace yayi fatan ya zama irin ka kai da kake zaunan ka ya zama musulmi Allah yace ina lokaci ya kure lokaci ya kure fir'auna ba a karbi musuluncin ka ba lamma ra'au ba'sana sunnatallahi wannan wata sunna ce ta Allah allati qad khalat fi ibadihi wacce ta gabata a cikin bayinsa wata sunna ce ta Allah da ba ta canzawa duk wanda ya abun arziki Allah zai bashi mafita wanda ya abun tsiya zai ga bala'i ai haza hukumul lahi fi jami'i man taba inda mu'ayanatul azab wannan ita ce sunnar Allah cikin duk wanda bai tuba ba sai da ya gabari annahu la yuqbalu ba za a karbe shi ba waliza jaa fil hadisi inna Allah ta'ala yaqbalu tawbatal abd ma lam yughargir Allah yana karɓa tuban bawa mutukar bai je gargara ba gargara yu gargiru gargara tan wagirgara sai mutun yaji ana cirarran sa waltafatis saqu bisaq ila rabbika yawma izinil masaq fala saddaka wala salla mutum ya ki sadaka ya ki salla sai ya ji ana zararren sai ce na tuba kuma kuɗi na a ɗebi kaza a bawa ne a yi masalla ina kuma baka ce na wannan bane nasa ne ai tunda ba naka bane lamma ra'au sana sunnatallahi wannan sunna ce ta Allah kad khalat fi ibadihi wacce ta gabata a cikin bayinsa wa khasira hunalikal kafiruna Allah ya ce anan kafirai suka yi asara suka tabe suka shiga o da halin ni'as kuma suka shiga uku wannan ita shiga uku ai kaga mutum ya shiga uku ai da wuya ya fito Dama ɗaya ya shiga sai ya fito to Allah ya ce ya sun shiga uku a nan kafirai suka shiga uku Allah ya tsare mu ya kiyaye mu wannan shine karshen wannan sura wacce take da ayoyi 85 ayoyin duk da muka karanta waɗanda muka faɗa daidai wanda muka fassara daidai Allah ya karɓa ya yi mana rahama inda muka kuskure kuma Allah ya yafe mana ya gane da mu mu gyara a gaba Allah ta'ala muna roƙon ya sa mu cikin rahamarsa ya sa mu cikin ceton Qur'ani ya ba mu rayuwa mai amfani ya ba mu ilimi mai amfani ya ba mu makoma mai amfani ya mana albarka mu da ƴaƴanmu da matanmu da zuriyarmu da gonakinmu da nomanmu da kiwonmu ya zonar da mu lafiya ya zonar mana da ƙasar mu lafiya ya ɗaukaka musulunci da musulmi ya kaskanta kafirci da kafirai subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Asa in yana nan sai zo ya bayani irin torchlight din in tasa ce ta cancance sai a bashi sannan ana sanar da mutane cewa akwai wani gidan rediyo da yake yola wanda ake kiransa rediyo gotel a wannan rediyo gotel ana sa karatun malama karfe hudu na yamma karatun da malama take a nan gombe ana sawa a rediyo gotel din kenan sauraka wanda yake kama wannan gidan rediyo ya lalabe shi karfe hudu na yamma zai ji wannan karatu da ake sawa sannan wannan suna cewa malam muna roƙon ka ja hankalin 'yan sanda da suke kwana union bank da kuma railway suna harasin wato suna cin mutuncin mutane bayan an tashi daga wajen tafsiri suna tara mutane suna cin musu mutunci don haka muna son malam ya ja hankalin waɗannan 'yan sanda a gaya musu ko a nuna musu alfarmar wannan wata da kuma irin abubuwan da ake a cikin wannan wata don wato su san eh su san dai halin da ake ciki su daina wulakanta mutane wannan takarda za a rubuta a je a ga kwamishina din yan sandan gaba daya shine kawai a gaya masa yan sanda na guri kaza suna cin mutuncin musulmi a cikin watan ramadana a matsayinsa na shugaban yan sanda na jiha wanda an aiko shi ne ana biyan sa albashi don ya tabbatar da zaman lafiya a jihar to bai kamata kuma a dinga cin mutuncin wanda ya zo wa'azi ya zo karatu ba saboda haka wannan muna kira ga shi kwamishina na 'yan sanda na jihar gombe da ya lura da waɗannan gurare cewa akwai 'yan sanda a guri kaza suna cin mutuncin musulmi da suka zo jin tafsiri ko kuma suka zo sallah da daddare saboda haka za mu rubuta takarda ta musamman kuma za mu tura wakilai su je su kai masa wannan complaint din da kuka insha Allah ta'ala bayan an bincika an tabbatar da abin da kuke faɗa gaskiya ne assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu <clears throat> mala Allah saka da alheri sai tambayoyi ni wannan tambaya yace jiya bayan ya yi suhur sai bacci ya ɗauke shi kuma akwai minti da yake sha a bakin da ya manta da shi yake sha a bakinsa bai an karba gari ya waye to ina matsayin azumin su da kun ji abin da ya faɗa ko yana shan minti bacci ya ɗauke shi yana ta mamulan mintinsa a gari ya waye to wannan ai dole ya zama ɗayan uku ganganci ne ko kuskure ne ko mantuwa ne idan ganganci ne azuminsa ya kare idan kuskure ne azuminsa yana nan laisa alaikum jinahun fi ma akhata'tum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhata'na in mantuwa ne ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda yana azumi ya manta ya ci ko ya sha to ya cika azuminsa Allah ne ya ci yadda shi ya sha yadda shi kuma don kama mula abu kana cikin bacci ai rufi alkalamu an salasin anin na'im hatta ya yastafika shi yasa idan mutum ma yayi mafarki ya sadu da mace ya tashi kuma ya gama ni sai dai ya wanka amma azumin yana nan saboda haka azumin ka yana nan sai dai ka dinga gaba ka dinga cirewa daga bakinka in zaka kwanta alami wannan tambaya yana cewa shi direba ne shine ya buge mutum biyu waɗanda ba musulmai ba kuma duka su rasu akwai kafara a kansa ne ya ce shi direba ne amma ya kaɗe waɗansu ba musulmi ba guda biyu sun rasu me ya kamata ya yi to waɗannan mutum biyu da ya kaɗe Allah ta'ala ya kasa waɗanda aka kashe su bisa kuskure kashe uku akwai kashin da musulmi ne ‘yan uwansa ma musulmi ne to a nan za ka ba su diya sannan haƙƙin Allah ka ‘yanta baiwa in ba baiwa ka yi azumin wata biyu wa in kana min qawmin bainakum wa bainahum mithaqun in kuma waɗansu mutane ne da akwai wata yarjejeniya tsakaninku da su to shi ma amma su diya sannan kuma haƙƙin Allah yanta baiwa ko kuma in ba baiwa ai azumin wata biyu wa in kana min qawmin aduwwun lakum wa huwa mu'minun tahriru raqabatin mu'mina wa in kana min qawmin bainakum wa bainahum mithaqun fadiyatun musallamati ila ahlihi wa tahriru raqabatin mu'mina in waɗanda ba a yaƙi da su ne don abin da yasa Allah ya ce ba a yaƙi da su kada a ba su diya su amfani da ita kuma su yaƙi musulunci da musulmi amma ana zaman lafiya da su za a ba da diya wannan ne a mazhabar Imam Malik aka kasa diya kashi uku diyan musulmi mumini ana ba da cikakkiyar diyya. diyan mace ana ba da rabi diya ahalin kitaba ana ba da rabi diya kuma mushiriki wanda baya kowane addini ana bada kwata saboda haka idan waɗanda ka ture ɗin ahalin kitab ne to suna da rabin diya ma'ana sai a ba da raƙumi hamsin ko saniya ɗari ko rago ɗari biyar ko miliyan tara ko dinare ɗari biyar ko dirhami dubu shida abinda za a baya kenan amma da sharaɗi in ba a halin yaƙi don kasi amfani da kudin kuma su su yaƙe mu ba a yaƙi da su sai a ba wannan diyar illa an ya saddako sai dai su ma in sun yafe in sun ce sun yafe to shi kenan babu kuma wani abu da ya hau kanka sheik wannan tambaya daga wajen mata ne suka ce jiya ka irgo mutanen da allah zai kare su daga shiga wuta idan su aiwatar da wasu ayyuka daga ciki ka ce akwai samun sallar jam'i na kwana arba'in ta ce to su kuma ta yaya za su riski wannan inda ba zuwa jami ke mata to ta ce su mata ya za su su samu wannan jam'i na kwana arba'in ai da sauƙi in ku bi ne mata a gidan sai ku dinga jam'i tare ku za ku kowa ma saurin samu domin sai kun shirya za ku yi so da haka in tunda annabi sallallahu alaihi wasallama ya nada ummu waraka tana yi wa mata limanci a gidanta kamar yadda hadisin yana nan sahihi a cikin bulugul maram sannan a cikin fiqhu sunna ya hakaito da sanadi sahihi cewa nana Aisha da nana Ummu Salama Allah ya kara musu yarda suna yi wa mata ƴan uwansu limancin sallah a cikin gidajensu to in ba dama ku zo masallaci ko ba kwa kusa da masallacin da za ku bi to sai ku shirya jam'in ku a cikin gida dogaro da waɗancan hadisai ingatattu waɗanda suka zo da wannan bayani malam mai wannan tambaya ya ce shi kullum ya kwanta bacci sai mafarkin aljanu kuma yakan shiga mawuyacin hali ko akwai wani addu'a da za ka ba shi don ya riƙa yi dinda zai in zai kwanta bacci ya dinga karanta kulhuwallahu da falaki da nasi ya tofa a hannunsa ya shafa a jikinsa sau uku sannan ya ayatul kursiyu ya yi amanar rasulu sannan ya dinga kwanciya da alwala sai addu'o'i mala to masu addu'o'i wanda ya ce malam sakamakon addu'a da muke nema game da mai ciki Allah ya karɓa ta haihu lafiya muna roƙon a yi wa jinjirin addu'a Allah ya yi masa albarka sannan ce malam ga atamfa guda ɗaya da sinkin sabulu guda ɗaya a yi wa mahaifina addu'a Allah ya ji kansa ni kuma da mijina Allah ya biya mana bukatunmu mun ga ina jin a tamfata ce ta sallah ta dauko daya a ciki tace a ba wata musulma ta sa ko a ba wata wacce ta musulunta ta sa ko a baya wata mareniya ko iyayen marayu ta daura kun ga tayi abin arziki a wannan kuma tace da sabulu ko wanda ce ga katan biyu na sabulu ina yake kun ganshi shi nan katan biyu na sabulu Shi ne dama ka dinga haɗowa ka ce ga ƙur'ani ga sabulu ga mai ga kaza ice ga katan biyu na sabulu sabulun wanka a yi masa addu'a Allah ya sanya albarka a cikin kasuwancinsa to ya faɗi sunansa dai ba sai yin faɗi sunan naka ba dai muna ma addu'a Allah ya sa albarka a kasuwancinka ya maka albarka ya sa ka mayar da ninkin ba ninkin na katan sabulu ɗin nan bayan kuma ka same shi a sikelinka mai kyau a lahira wani dan uwa ya kawo sabulun wanka sinki hudu shi kuma ya kawo sinki hudu ce a bawa marayu ko a bawa waɗanda suka shiga addinin musulunci su yi wanka Allah biya masa bukatunsa na duniya da lahira wani dan uwa ya aiko jamfa da wando sababbi ne ko tsofaffi don mu san irin addu'a da mu ya ce a yi wa mahaifansa addu'a Allah ya ji kansu shi kuma Allah ya masa rahama duniya da lahira to Allah ya maka rahama duniya da lahira Allah ya karɓi kyautar jamfa da wando da ka bayar a bawa wanda yake bukata a cikin wato waɗanda suke ƙarƙashin wannan kwamiti na marayu da waɗanda suke da ƙarancin gata akwai masu jarrabawa da masu neman admission kullum muna musu addu'a duk wanda yake da manufar taimakon addinin musulunci a karatunsa Allah ya sa ya ci jarabawa Allah ya sa ya samu admission Allah ya sa in an yi jarabawa ya zama yana gaba-gaba ko ina ya shiga Allah ya bashi nasara kada ya samu spill over ko carry over har ya gama karatunsa in uwa sun yi aure tsawon shekaru har yanzu ba su samu haihuwa ba suna roƙon a yi addu'a Allah ya ba su ɗa na gari to muna muku addu'a Allah ya ba ku ɗana gari kuma ku dinga yi cewa rabbana rabba habli min ladunka zurriyatan tayyiba ku dinga yin kuma rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama akwai marasa lafiya Allah ya biya musu bukatun su ya yaye musu rashin lafiyar ya sa kuma ya zama kafara gare su akwai matan da suke roƙon addu'a Allah ya wadata su da mazaje na kwarai wata kuma ta ce a yi wa mazajenmu addu'a waɗanda suke ma'aikatan nital ne da emtel yau shekaru biyu ba a biya su albashinsu ba ai kamfanin ne aka rufe ko to allah ya sa a biya su albashinsu ta wata hanyar akwai mai addu'a dai allah ya ba shi gidan kansa to wannan kuma ya ce ana musu sata ne a rugarsu da wajen kiwon su. da aka yi addu'a Allah ya tsare su ya kiyaye su ya shiga tsakaninsu da barayin awaki da waɗanda suke musu sata na kayayyaki wani ya kawo alkur'ani guda hudu ai masa addu'a shi da mahaifansa da mai gidansa Allah biya musu bukatunsu na alheri اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو اسمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والأفاف والغنى اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين اللهم عليك بأعداء الدين اللهم عليك بهم فإنهم لا يؤجزونك اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka